zai zo ya yi mana bayani to wannan din malami matashi mai kwazo mai kaza mai kaza shi zai zo ya yi mana bayani to wannan din sai ya tayar musu da hankali to su ne shi wannan bayani shi muke so mu faɗaɗa an fahimta can sannan kuma mu fito mu nuna wa duniya wai sun waye ne ahalu na gasken nan kamar ce ko don daga cikin zantuttukansu cewa ai ɗan bidi'a ba a yi masa haka waye kaza kaza sananta masa ake yi waye ka akwai wanda masu suka ce ai shi munir ko zama bai kamata ma <laughs> wai bai je saudiyan ba ma <laughs> e gaba daya ba sai ka addini na ubansa ne <laughs> Allah raba mu da wahabiyanci malam yau za mu bayyana muku shi ‘yan uwa da farko ne muna yi muku wasici bisabati ala nahajin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu tabbata a tafarkin nan na annabi muhammadu wa iltizami sabilil mu'minina da lazimtan tafarkin muminai tun daga sahabbai tabi'ina tabi'i tabi'ina har zuwa yau wai sun waye ne alu sunan nan su waye suke kan daidai su waye suka kai addini inda yau ya kai malam ba za mu bari ku zo ku yi mana damfara ba ba wallahi ba zai yiwu ba saboda mun san asali wala yusuf alu sunnan nan fa a duniya mu aka fara gaya wa alu sunna fa amma yanzu sun zo sun karbi sunan da karfin tuwo kaban zan ce ko sun meda mutane kafurai mushrikai yan bidi'a alhali yau karatu zai tabbatar daga bakin Allah da annabinsa an bayan can ko sha Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yushaqiqir rasula wanda duk ya saba wa manzon Allah min ba'adi ma bayyana lahul huda bayan shirya ya tabbata a gare shi wa yadda bi gairar sabilin mu'minina ya bi tafarkin da bana muminai ba ya far tabarkin muminai ya biyo tafarki nasa ya kirkiro nasa tafarkin ya bar jama'a ya bar al'umma ya bar jamhurul umma an bayan zancen sai Allah ya ce ni wallihi mata walla za mu jibantar masa da abin da ya jibanta wani sulihi jahannam kuma za mu kona shi a wutan jahannama wa sa'at masiran makoma dai ta munana duk mutum da aka ce za a kona shi da wutan jahannamu ka san makoma ta munana wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu tirmizi wa ghayruhu manzo Allah sirra da amincin Allah subhanahu a gare shi a cikin abin da Imam Tirmizi ya ruwaito da wanunsa Alaikun bil jama'ati wa yake maganan nan Muhammadu Rasulullahi na hore ku da ku zauna a cikin jama'a ku haɗu inda al'umma na suka fi yawa to ku bi nan wa iyakun walfurka na hane ku walfurkati da rarrabuwa fa inna shaifana ma'alwahid wahid saboda shi shaidan yana tare da kadaitaka sha sa wani hadisi manzala cewa man shazza shazza ilan nari duk mutumin da ya ware kansa a jikin muminai duk mutumin da ya ki bin muminai to shazza ilan na to ya ware kansa zuwa ga wuta wa huwa minal isnaini eh, shi shaidan daga mutane biyu abadu daga zaran an fara yawa to shi shaidan zai nisa ya gudu faman arada buhbuhatul jannati falyalzamil jama'ata duk mutumin da ya zo yana so ya ji kanshin aljanna yana so ya shiga aljanna to ya lazimci jama'a yau fa karatu zai fita ba suwaye jama'a suwaye suka ware suwaye masu yawa suwaye 'yan kaɗan suwaye annabi ya yaba musu suwaye annabi ya sine musu su waye Allah ya yaba musu su waye Allah ya sine musu Malam Yusuf ya kake gani <laughs> wa qala alayhi salatu wassalam wa inna hadhihi almillata ku sani cewa wannan addinin nan ta musulunci satafariku ala salasin wa sab'ina firqatan da sannu za ta rabu har kashi saba'in da uku addinin musulunci za a samu kungiya-kungiya har saba'in da uku in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sintani wa sab'una finnar wa wahidatun filjanna saba'in da biyu duk ɗan wuta ne dukkansu ‘yan wuta kwaya ɗaya ce tak wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ina da tabi'i tabi'ina wanda yake jamhur suke tare su ne kaɗai 'yan aljanna to a nan ne maganan take an fahimci zancen wahiyar jama'atu kaji ko sai manzo Allah ya ce wasab'una ah, firqatan sintani wasab'una finnar saba'in da biyu suna cikin wuta wa wahidatun fil janna guda ɗaya tak ita ce 'yan aljanna hiya jama'atu ita ce tontozon jama'a ai sawadun azamu jama'a mafi yawa an fahimta ko su ne jama'a mafi yawa a ai jamhurul ummati ne jamhurin mutanen duniya inda suke to nan ne gaskiyar take nan ne addinin take nan ne musuluncin take nan ne ahlus sunnan suke Bale su yau karya za ta kare ba kama fi cin kamar yadda ya zo a wata ruwaya kulluhun finnar duk wayannan firak suna cikin wuta illa sawadun azam sai jama'a dondozo masu yawa su ne jamhurul umma inda al'umma suka taru suka fi yawa to su ne gaskiyar take hannuwa a wani hadisi manzala yana cewa al'umma na ba za su taru akan bata ba duk inda kaga al'umma na suka yi dondozo to bi gurin to mu dawo kafin mu shiga wannan karatu in ba ku manta ba bai wuce wata ba mun yi karatu a nan ɗauke mu duk inda ka ɗauke mu ka bai zancen ɗauke mu duk inda ka kai mu ka kai mu kafirin ka ɗauke mu ma kafiran Allah ya ce karka zage mu karka musguna mana amma da yake siffar su ne kafirta musulmai 'yan uwansu siffansu ne wanda annabi ya siffanta cewa kafirai su ne abokan tarayyarsu ba ba haka ba to saboda haka su akwai abin da ake cewa mujamala mujamala ko da mutum baka tare da shi to a fuska za ka nuna masa mujamala don zaman lafiya wannan ana yi akwai shi a cikin addini mujamala to kabiru gombe ɗauka ma cewa a mujamala ya ɗauka cewa saurayin za ku ɗaya da malami shag munir koza wanda malami ne mai yada alkhairi saboda haka shi zai zo ya yi mana nasiha farko kafin mu tafi nan ɗin bari dawo da ku baya kaɗan su nan dukkan malaman sun tafi ne a aljihun gwamnati na federal government wanda ya suje su yi guiding din mahajjata saboda haka ɗan ɗarika yana da ‘yanci ya yi magana ɗan izala yana da ‘yanci in ma ɗan tasiri ne aka yana cikin yana da ‘yanci in ma ɗan shi'a ne yana da ‘yanci saboda dondozon musulmai ne kuma kowa yana da haƙƙi kuma ba kudinka ba ne ba kudin babanka ba ne aka tafi don a yi aikin hajji malamai su yi gayyajin mahajjata to a nan ne dai yan izala zai yi to ɗan ɗari kamar dole zai yi to a irin wannan mujabalan ne ba shi kabiru gombe ya yi wannan magana amma abin da zai baka mamaki malam in kana neman addini ta'addanci addinin sinannu addinin shegu addini marasa kunya in kana neman addinin izala to an gama dalili na addinin da ba a ganin mutuncin na gaba da kai addinin da idan mutum zai yi kirki a cikinku so dubu rana daya idan ya yi kuskure ba za a saurara masa ba wannan addini ne addini da babu dattijo a cikinku addini da ba a girmama na gaba manzala yana cewa falaisa minna ya tare da mu mallam kirka birana wanda baya girmama babba wala hamsa girana wanda kuma baya tausayi na kasa da shi manzala ya yace ba ni ba shi yanzu mu dawo a irin hanyarsu, a irin tafarkinsu in ana nema tantiri wanda ya ci mutuncin bayan Allah wanda ya zagi shehinai wanda ya kafurta 'yan tijjaniya wanda ya zagi al'umma a kasan nan in ana nema tantiri number one in aka ce shakka biyu gombe an kure maneji. amma yau rana ɗaya rana ɗaya ko tuntuben baki ne ko asane sane yake ko da gangan ya yabi wani dala in akwai kunya a wannan firaf ɗin in akwai girmama na gaba dala ba za a yi masa uzuri ba eh kasan wannan hanya ce ta sinannun mutane so ɗaya ni ban taba gani addini da ba a ganin mutuncin na gaba da su kamar izala ba kwanakin baya hakan ya faru imamu a su fito suka yi raga-raga da shi ba cewa ya yi abin ɗarika ba ba a a mutunta juna ko kai da kafir ya kamata a mutunta juna addini musulunci shine kuma abin da ya koyar ko da kafiri ne duk duniya ba taba yin kafiri irin fir'auna ba amma Allah ya ce a yi masa mujamala izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha wanda ba ya tara fashara fanada faqala ana rabbukumul a'la ya ce ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka mafi girma duk allolin duniya suna karkashi na inji fir'auna har allah da muke bauta masa fir'auna ya ce yana karkashinsa amma allah ya ce faƙula lahu ƙaunar layinan in kun je ku gaya masa zance tausassa bai ce ku zage shi ba bai ce ku kaburi ne ko ba kaburi ba ne bai ce ku ce masa kaburi ba bai ce ku ce masa mushriki ba bai ce ku ce masa ɗan bidi'a ba faƙula lahu ƙaunar layinan ku gaya masa zance tausassa la'allahu ya tazakkaru au yaksha duk iskancin ka kasan dai munir koza musulmi ne kuma Allah yake bautawa ba dodo yake bautawa ba to me idan ya faɗi ni kam mu dawo mana Yusuf wannan kalmar da Kabiru Gombe ya gaya wa Munir koza zai sa ya shiga aljanna saboda wannan yabon da ya yi masa <laughs> kamar ka ce ba cikin din aljanna ya bashi ba kamar tikitin aljanna ya ɗauka ya bashi haka hankali su ya tashi kuma duk zagi da kafurta mu da mushrikantarwa da kuke yi mana zai hana mu shiga aljanna dan da mu musa aljanna ba ta ubanku bane baya damu mu inda ta ubanku da duk wannan abun da kuke faɗa akan mu zai dame mu amma mu mun san me muke yi amma can to saboda haka wace irin addini ne babu mujamala na ka sake kawo muku abu jahal lokacinsa kansa zai musulunta ikirima manzan Allah ya ce abu jahal zai abu ikirima zai zo muku yana musulmi kada ku zagi babansa saboda haka mu na musulunci ba zagi ba cin mutunci amma izala wahabiyanci sun kawo wa kasa fitina sun kawo wa addini fitina wai addini ne kawai kawai ya za a yi faya fafaya cin mutunci zagi gafurtarwa kai kuma ba kai aka turo wa al'umma ba ba ubanka aka tura wa al'umma ba ba malaminka aka tura wa al'umma ba kai ma baka san makomar ka ba tukunan ni wannan shi yake damuna kai da kake ka fitawar kai ma baka san makomar ka ba karatu na biyu Allah ya sa shakka Kabiru gombe ya ji wannan zancen manzo Allah yana cewa kamati dinu tudanu yadda kake yi haka Allah ya ce za a yi maka kai ma yadda ka yi haka za a yi maka saboda haka in Allah ya sa wannan dalilin zai sa kabiru gombe za ka shiryo, to an zo gaba in kuma halakar kake zai tabbata to yanzu kuma an zo gabar don Allah ya yi maka ya saurara maka kamar yadda ya saurara wa fir'auna amma ga wata farsa da Allah ya baka ko za ka tuba ko za ka ci gaba saboda me duk zagi duk cin mutunci duk kafurtawa duk rashin kunya da rashin sanin darajar na gaba da kai da rashin sanin darajar wanda suka mutu duk ba abin da ba ka yi ba amma yau a izara ba ka sira ba a wahabiyawa ba ka sira ba a salafawa ba ka sira ba yanzu wannan bai ishi mai hankali ba limisri haza amalil amilun saboda haka wannan in bai zama wa kabiru gombe izina ba to ku tabbata a cikin wannan halakan zai mutu wallahi layi. duk wannan abin lokacin da yake wannan zage-zagen nan da yanzu suka zage shi wani ba ba haife shi ba wani ma ba auri uwarsa ba amma ga shi yau duk cin mutunci duk zagi da kafurtawa da mushi kabiru gwamnati kun tuna a nan yola a wa'azin taron kasa ya ce 'yan maulidi duk kafurai ne aka ce masa a'a akrama kallahu suna da yawa fa yace ko sun kai yawan mutanen China yace dukkan su yan wuta ne shi kuma gashi manzon Allah yana cewa alaikum bil jama'a ni ina tare da jama'a saboda haka kowa na bore ku ku zauna da jama'a duk inda al'umma suke a nan gaskiya take in ji annabi muhammadu ba irin zagin da bai wa shau tijjani ba ba irin zagin da bai wa shai ibrahim ba ba irin zagin da bai wa shai ɗairu usman bauchi ba ba irin sharrin da bai masa ba ce ma ana bauta masa ba irin sunan da bai sa masa ba to don girman allah wani mutum ya yi sata aka kama shi aka kawo shi gaban sayidina umaru ya ce ya miru mumina da Allah yi mun afuwa ya ce wallahi tallahi yau ne ba da fara sata aka kama ya ce kariya kake yi ya ce kake yi ya ce ubangiji yana da adalci ya ce wallahi ran da ka fara sata ba za ka kama ka ba kayi kayi kayi yawa ne yau aka kama yau dubunka ne ya cika ka bai zance ko to Allah fa ba shi a sunansa haka yake to yaya kabiru gombe kai shekara talatin taba da talatin kada kafurtarwa kada mushrikantarwa yau kadai ka yabi wani dan tijjaniya akwai wanda suka kafurta shi akwai wanda suka fitar da shi daga ɗarikan daga izalar akwai wanda ba suka ce dama an bai wa kabiru gombe control <laughs> kai Allah ya sine wa izala malam izala bai yi ba ni ban taba gani addinin da Allah yana to ya fa lazina amanu Eh? ati'ullah Allah ta wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum ku bi Allah ku bi manzan Allah ku bi shugabanninku amma in kana neman tantirai su da kansu suna gaya wa kansu tantirai ba ba gero kafin ya mutu ya faɗa ya ce in kana neman masu kwalici in kana neman masu ladabi ya ce ka samu 'yan ɗarika in shayi ya ce ba mai musa masa amma in kana neman tambadaddu marasa kunya ya ce ka je izala kwanan nan me sunan shi almajirin dr jaki wanda ya balle a tare da shi afakalla ya ce in kana nema masu ladabi in kana nema masu girmama shugabanninsu da iyayensu masu tarbiya ya ce ka je wajen yan ɗarika amma in kana neman sinannu in kana neman la'anannu in kana neman yan iska ya ce a cikin alu sunna suke ka baka fahimtancen ba wane ne somtin kaduna shi ma ya faɗi wannan magana ina kaɗan rage wani abin mana ba kwaji ku wanda yake ne an zancen to da Allah wanda su da kansu suna fallasa kansu in kuma wayan nan kananan nan in an sa su a cire su na wuyan nan Allah aha su ne suke kuka mago yayi dan kara kaɗan ko kuma yayi kar ya dame mu an fahimci zancen to mu dawo karatu yau ce ranar bayyana gaskiya da karya an fahimci zancen to yanzu ba na gaya muku ba ya yi uwa masoya manzan Allah laqad bayyana lana habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam anna hazihi ummata sayahsulu fiha iktilafun wa annaha satahtalibu ila firaqi wa anna kulla hafin nari illa wahidatan da sannu wayannan al'umman za su tabbata a cikin sabani da sannu duk za su rarrabu zuwa kungiya-kungiya kuma dukkansu suna cikin wuta kwaya ɗaya ce wanda yake kan gaskiya wa bayyana lana aidan har yanzu annabi ya sake bayyana mana nubayyizu numayyizu hazihi alwahidata yaya za mu rarrabe wannan kwaya daya mu gane to wacce ce kwaya dayar? ita ce karatu yaya za a tace saba'in da na a kai su huta? ina ne guda dayan? su waye ne saba'in da ya za a yi a gane bil alamati zahirati da alama mabayyaniya ba da ba dubarudu ba wahiya annaha jama'atu in dai kana so ka gane to a ina ne dandozon duniya suke tun daga farkon addini har zuwa yau ina ne jama'a suke ina ne tun daga wancan har zuwa yanzu ba a rabu ba su waye suka rabu su waye suka zama to 'yan ta'adda su waye kaɗan wa suke kafirta musulmai kuma kowanne muna son dalili daga manzon Allah yau za a yi tafa. fa wa kul ja alhaq wa zahaqa albatila inna batila kana zahuka ai sawadul a'zam shine dondozon jama'a mafi girma ai jamhurul ummati ina ne jamhurun al'umma suke ai aksaruha a ina ne mafi yawa cike wa aglabaha mafi rinjayen a ina suke walhamdulillahi ala zalika muna godewa a bisa wannan ni'iman da Allah ya yi mana fa jamhurul ummati muhammadiyya jamhurin al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam min zamanihi alaihi salamu tun daga zamaninsa ila I izuwa ga wannan zamaninmu alal huda wanda suna kan shirya min haisu asulul mu'taqadu wa in ikhtalafu bi al qurui fa kulluhum ala tauhidillahi tun daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ana kan asalin akida guda daya koda an samu rarrabuwa a reshe wannan tun manzon Allah yana nan akwai wannan sabani dama a rabu a asali shine fitinar amma tun daga annabi har zuwa yau ba a rabu a asali ba ka gane ko tun a zamanin manzan Allah abin sai na abu umaru ya ji wani mutum yana karatu a sallah sai ya jira shi bayan ya gama sallah ya zo ya cikumo shi ya ja shi ya zo da shi gaban manzan Allah ya ce a tun kuna nan gashi ana bata alkur'ani ya ce sake masa wuya tukun ya numfasa ya sake shi bayan ya sake shi sai ce me yake cewa yace wallahi gashi nan tun kuna nan ana yana bata qur'ani yace to malam karanta qur'ani mu ji yana karantawa manzala yana cewa haka za nazala haka za nazala haka ya sauko haka ya sauko bayan ya gace to umar yace kai maka karanta yana karanta yace haka za nazala haka za haka ya sauka haka ya sauka imam buhari ya kawo wannan hadisin a karshen a juzu'i na hudu a babin fitintunin duniya da zai faru ana kan abu guda daya kuma ana kashe juna yanzu dukansu ba ana kan abu guda ɗaya ba ne kira'o'i ne suka bambanta kamar zance ko shi sai na umar sai yake ji kamar batawa ake yi to saboda haka tun a asali tun daga sahabbai akwai rarrabuwa akwai sabani amma ba na kafurtawa ba ba na mushrikantarwa ba kai a zamanin sai na abubakar farko abin da aka yi shi kadai ne ya saya saboda shi shugaba ne kuma aka bi shi ya ce zai yaki waɗanda suka ce ba za su ba da zaka ba musulmai duk suka ce ba za ka yake su ba tun da su ba su fita daga addini ba zaka ne kawai suka ce ba su bayar ba mu je mu fuskanci wanda suka kafurta suka yi ridda ya ce wayan nan in ban yake su ba wayan ce ma ba zan yake su ba ya ce wanda ya hana zaka dole in yake su su dawo karshe aka yi kikin kikin sai sai nan abubakar ya fi su gaskiya an fahimci karatu to saboda ka wannan sabani dama yana nan amma na tun daga manzon Allah har yau Allah kwaya ɗaya muke bautawa ko ba shi ne, annabi mu annabi Muhammadu shi kadai ne Kur'ani mu mun yadda wani ba shi ne asali ba ko ba haka ba amma wai wani abu shi addu'a bayan sallah wani abu shi sadakan uku ko hudu wannan abu ne wanda yake bai kai ma a kafurta mutum a kansa ba a wani abu shi ina maulidi kai ba ga yi kai kana gasar alkur'ani ni ba na yi amma ba su da bai tabbata daga annabi muhammadu ba yadda nake maulidi bai tabbata ba kai mana kan bai tabbata ba yadda nake maulidi manzon Allah ka ce bai tabbata ba haka tafsirin alkur'ani da kake a cikin wata ramadana bai tabbata ba to kaga yanzu wannan duka mai areshe aka rabu to wannan ba zai hana ka kibi na sallah ba wannan ba zai sa ka kafurta ni ba wannan shi ake magana ku fahimci zancen an fahimci zancen ko to saboda haka a gurguje saboda karatu ne mai sawo an fahimci zancen ko to ko da an rabu a wani sashi ta gane ko to in dai a asali ba a rabu ba to wannan abu ne wanda yake ana kan wannan tafiya daidai ne fa kulluhum ala tauhidillahi dukkanin tun daga manzon Allah har zuwa yau ana cikin tauhidin kadai ta Allah guda daya wa tanzihi da kuma sarkaka shi an mushabahatil mahaluki da kamanta shi da abin halitta wa tanzihi da kuma sarkaka shi anil hajimi da kuma a ce Allah yana da girman sa yana da wani iyaka ka gane ko wa jihadi ko kuma a nema wa Allah jiha Allah ce a ce Allah yana sama ko yana kasa ko yana kudu ko yana gabar ko yana awa shine jiha wannan dukka tun daga annabi har yau da muke ciki ba wanda ya nema wa Allah jiha sai wayan nan kaga an fara rabuwa ko Allah bai taba cewa yana da jiha ba annabi bai taba cewa yana da jiha Allah yana da jiha ba sahabbai ba su taba cewa Allah yana da jiha ba Allah bai taba cewa yana zaune akan kursiyu ko al'arshi in ya gaji ya kwanta ya huda ba inda ya faɗa manzala bai taba fassara istiwa'i da zama ba sahabbai ba su taba tambaya manzan Allah da haka ba da aka yi wa imam malik tambaya ma yace wannan dan bidiya ne dan iska a fitar da shi daga gurina ka gane ko yace al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'atun akhrijuhu anni ya ce istiwa'i sanannen abu ne ya daidaitu amma kaifa ta yaya ya daidaitu Allah bai faɗa ba annabi bai ce ga yadda Allah ya daidaitu ba sahabbai ba su tambayi manzan Allah yaya daidaituwar ubangiji ba wani kai daga baya ka zo ka ce Allah ya zauna zama irin yadda na zauna akan kujerar nan ka ce haka Allah ya zauna akan al'arshi who are you get out my friend baka mai da Allah jiki ba to kaga an fara rabuwa ko to tun daga sahabai shasa na gaya maka har ka zo yau akan tauhidi guda ɗaya muke sai wayan nan jama'a kaɗan da suka suka mai da Allah jiki suka ce Allah yana da jiha suka ce Allah yana da guri an fara rabuwa kana kana ji ko to saboda haka wal haddi Allah yana da iyaka wal makan Allah yana da bugiren da yake zaune yanzu in ka tashi ka je zaka same shi wa kulluhum ala itiqadi anna Allah huwa khaliqu kulli shay'in dukkan musulman duniya tun daga annabi Muhammadu har zuwa yau sun yi itiqadi cewa Allah shi halicci komai an bayyana zancen ko to mu dawo kafin mu sake dawowa wannan guru bari mu fito da natijar karatun don lokacin naga ya fara guduwa ka bayyana zancen ko to da wannan tafiyar ta yi tafiya da wannan tafiya ta yi tafiya sai aka samu wasu mutane wasa'iri ma sabbata wuruduhu fi shari'i walam ya shuzza anhum abinda ya tabar ne duk wannan abinda aka dauko nan babu su nan a muminan nan dukkansu sun tafi akan haka wa kulluhum yu'minu bil jannati dukkaninsu sun yi imani da aljanna wan naru kuma akwai wuta annahuma mawjudatani an samo su ne wa baqiyatani kuma dawwamamu ibnu tamiya yace wuta ma zai kare ba dawwama me zai ba kaga inda ake rabuwar ko amma jama'ar jamhurin duniya an yadda aljanna da wuta suna nan kuma dawwama za su yi ka gane ko ila ma la nihayata wanda zai zama to bashi da karshe wa kulluhum muqiruna bil ba'si dukkan su sun tabbatar cewa za a yi tashi wal hashri kuma za a taru wal hisabi kuma za a yi hisabi wal ikabi kuma za a yi wa mai wanda ya cancanci azaba a yi masa azaba wa sa'iri ma sabata da sauran abubuwan da suka tabbata wanda aka bujiro da su a cikin shari'a walam yashuzza anhum ba wanda ya rabe kansa daga wannan abin da muka faɗa illa shirzimatan min ahalinar sai wasu mutane ɗan kaɗan daga 'yan wuta wanda duk suka ware daga wannan tafiyan da aka ɗaukato dukkansu 'yan wuta ne ko babanka ne malam kamar zan can ko to saboda haka addinin Allah tun daga farko har zuwa nan haka yake amma zan can ko to daga nan eh? min ali nari qalilatun jiddan wanda yan kaɗan ne iza ma qurinat idan idan ka zo ka auna ka gwada su bi sawadil a'azam da manzon Allah ya faɗa jama'a masu yawa to zaka gane su kaɗan ne wallahi su in ba ku gane jama'a kadan masu yawa da kaɗan din nan ba yanzu kawai ka dawo Nigeria ka tattara izalan kuma izala din ka ɗauko na kaduna da na jos da salafiyan da wani ɗan iskan wani boko haram din waye duk ka tattara su kam gaba ɗaya na nigeria ka ɗauko kawai 'yan ka tijjaniya ya za mu auno kafin kafin zancen ku to wannan shi ake so a nuna maka yau duk ka tattara zalan ba salabin ba wahabiyan dan boko haram din duk wannan kungiyan kaga su ne fa ma'ana firak firak firak da ake faɗa din su ne saba'in din da ake magana din kuma kowanne yana kafurta juna ka gane ko amma yanzu ni ba tijani ka taba ji na cewa ba kadire kafurta wannan su wannan ba wani rabuwa ba ne wannan wani abu ne wanda yake an ɗauka wa kansu na lazimi na addu'a na kaza wane yana da addu'o'i kaza wannan shi ne amma mun hadu a tauhidi mun hadu a sunnan manzon Allah mun hadu a alkur'ani mun hadu a sallah mun hadu a azumi mun hadu a zakka duk mun hadu da su kawai iya wannan yana da ɗarikansa kaza wannan yana da ɗarika da kaza wannan yana da ɗarikansa kaza amma nan idan ka zo ɗauko izalar kaduna a wajensa izalar jos kaburi ne ɗauko izalar jos a wajensa izalar kaduna kabiri ne ɗauko bawa abiye a wajensa izalar kaduna da izalar jos duk kaburai ne ka ɗauko bawa abiye a wajensa salafiyan da wannan ɗin da wannan ɗin duk kafirai ne yanzu rigima kaɗan zai taso ba yanzu rigima ya taso ba sun riga sun kafurta kabiru gombe to wannan shi ake cewa fira shi sa manzo Allah sai ya ware maka dan ka gane dondozon al'umma yanzu ba da zuna gaya muku ba kabiru goma yace duk ɗan mauridin nan ya ce ne a ce a a a karakala suna da yawa ba yake ko sun kai mutanen china ka san su kansu sun san muna da yawa ana kwatanta mu a nigeria kada mun kai miliyan 60 zuwa 70 to nan duka tattara su sinanu za su kai miliyan ɗaya kafin zancen to wannan shi ake nuna maka tun daga nan ka gane yadullahi ma'a jama'a Allah yana tare da jama'a man shazza shazza ilan nari an bayan zancen to sai abu ya yawaita ana tafiya a haka ana tafiya a haka an bayan zancen ko hom sai mutane wasu suka fara fito almujassima wasu ana kiran su mujassima sai suka fara fita masu mai da Allah jiki irin su ibnu taymiya Allah yana da kafa Allah yana da hannu kuma hannu hakiki ne kafa hakiki ne yana iya zama akan kujera yana iya zama a al'arshi yana kwanciya ya huta ya barci bacci ya tashi duk a to ba shine jiki ba jiki ba yana neman hutu ba ya ce Allah yana saukowa Allah yana haurowa ya ce saukowar nasa ma kamar yadda yake sauka akan mimbari sai ya fara sauka a step ɗin mimbari tap ya ce to haka Allah yake saukowa daga sama su ake kiransu mujassima sai suka fara bayyana a wannan batun a karni na uku kenan fa allazina kullaha bi ausafil ajsami wanda suke siffanta suka siffanta Allah da siffofin jiki wani sabulin lagin hajama wani makana wani hada'a suka nasabta wa ubangiji girma iyakan girma suka nasabta ubangiji guri har in ka tafi sitet kaza jiha kaza sitet kaza zaka samu Allah wani a'da'a suka siffanta wa Allah gabobi wal harakati da motsi wal intikali Allah yana iya ya curu daga wani guri ya zo wani guri kuma wani lokaci kuma ya sake komawa inda ya je wata gayyaru Allah yana cancanjawa wasu udu Allah yana iyaye hau wa nuzulu kuma Allah zai sauko wa gaira zalika da wayansu wayan nan min ausabil mahalukina daga siffofin halitta suka dauka suka sawa ubangiji fa haraju an da'iratul tauhidi sai suka fita daga da'iran kadaita Allah wa waqqa'u bil kubri suka fada wa kafirci mai sanani wa minhum murji'atu akwai murjawa wa kadariyatun kuma akwai kadariya allazina ahbara ankum rasul sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk karatu za mu fito daga Allah daga manzon Allah Allah ya manzon Allah ya faɗi su akwai wasu kadariya akwai kuma murji'a manzon Allah ya ce sin'ani wasu mutane guda biyu min ummati daga cikin al'ummana wasu sifofi wasu dangi guda biyu min ummaci daga al'umma na laisa la kuma fil islami nasibun a cikin musulunci ba su da rabo wale yusuf ka gane kuwa in aka ce mutum ba shi da rabo a addini me yake nan fero? a warule a fanzancen to saboda haka almurji'atu wa eh, wayanda da ake cewa almurji'a su ne almurji'a wal qadariya da kadariya yace wayannan mutane ba su da rabo a cikin addini ma'ana kafirai ne rawahu tirmizi imam tirmizi shi ya ruwaito wal murji'atu abun da ake cewa murjawa firqata ha firka firkatan zaharat filmadi wanda wanda suka bayyana a da wankaradat kuma suka kare kanu sun kasance kuna suna cewa kalaman huwa diddu dini suna faɗin zancen da kishiyar addini ne kanu sun kasance kuna suna cewa la yadurru ma al imani ai biza za'amhim suka ce inda kana da imani kawai ka je ka yi zinanka ka sha giyanka ba abin da zai same ka wala <laughs> an yi yan iska da yawa a duniya ba kamar zancen ko to a su a yadda su masu suka ka kenan ma ma fa'alal mu'min duk abin da mu'min ya aikata mina zunubi daga cikin zunubai la mu'akhazata alaihi fil akhirati ba za a kama shi a lahira ba duk abin da kake so kawai ka aikata tun da kana sallah kana kenan, an wuce wajen fakazzabu dina suka kafirta suka karyata addini wa haraju bi zalika su fita daga addini daga wannan am da'iratu ah, bi zalika am muslima sai suka fita daga da'iran musulmai amma al amma su qadariya fa qadrawa abu dauda fi sunanihi abu dauda ya ruwaito a cikin sunnansa anis sadiqil masduqi muhammadur rasulullah annahu qala fihim wanda ya faɗa a cikin su li kulli ummatin majusun kowace al'umma suna da majusawa wa mujusu hazi al'ummaci? majusawan wannan al'umma allazina yaquluna la qadara wanda suna cewa ba kaddara man mata minhum duk mutumin da ya mata a cikin su fala tashhadu janazatahu kada ku shaida kada ku je wajen sallar jana'izansa Wani su suna cewa ba kaddara wa man marada minhum wanda ya rashin lafiya a cikin su fala ta'uduhum kada ku je ku gaishe su wa shi shi'atul dijjal su wayannan mutanen dujjalo ne wa haqqu alallahi ya hakika daga ya cancanta daga wajen Allah an yulhikahu bi dai kuma ya sada su da dujjalai saboda su dujjalai ne Allah zai hada su da dujjal fal qadariya in ba ku gane qadariya ba humul lazina yakfuruna bil qadari sune wanda suka kafurcewa kaddaran ubangiji an yunkiruna taqdirallahi suka suka yi inkarin kaddarar ubangiji libadil ashiyayi da sashin wasu abubuwa wa kad ulama'a ulama'u hakika malamai suka ce inna man kala an shay'in wahin a bisa wani abu guda daya ya hasulu bi mashiyacin mashiyatillahi wannan abin zai tabbata ba tare da sanin Allah ba ba tare da ikon Allah ba fakar ka fara to wannan mutumin ya kafirce an fara zuwa wajen ko to wa min alfiraki har yanzu daga kungiyoyi allati allati shazzat an jama'atin wanda suka ware daga jama'a jama'atin muslimina daga jama'ar musulmai al-khawarij su ne khawarijawa a famina su waye khawarij allazina qalu bi kufri murtaqibil kabirati bal minhum man yukaffiru hakima su nan kuma in kai ka kai ka ba'ira ira masa yake maka kafirai in ka rike carbi ma kai kafiri in ka ce a kawo salati goma bayan sallan sallar kai kafiri in kai maulidi kai kafiri <laughs> kuna jin karatu yana fita ko to wayannan su ake cewa abinda bai kai ya kawo ba sai su kafurta ka an fahimci zancen ko to sannan kuma suna kafurta shugabanni sarakuna gwamnoni suna kafurta su eh? bal minhum man yukaffiru hakim suna kafarta shugabanni sarakuna alkalai suna ce musu su kafurai ne ba gaya mana kuwa ta gutu <laughs> siyasa ma ta gutu gwamna ta gutu shugaban kasa ta ko ba ku fahimta ba duk kafirai ne ma ta gutu ka gane ko bigari shar'in eh? iza hakama bi ghairi shar'in idan aka yi hukunci ba tare da sharta wayannan kafiri ne wa illam yastahil zalika ko da bai halitta ba wani abun walau fi mas'alati wahidatin ko da a wata mas'ala ce kwaya daya sai su kafarta ka ba bal yukaffiruna ra'iyata suna kafarta shuwagabanni da jama'an ka gane ko kazalika hakan nan ne wa kwakuhun amla ko da kun yadda da su abin da suke ko da baku ku yadda da su ba dukkan su za su ke kuma din kafirai ne man tara alaihim wa qatalahum ka gane ko sai su kashe su ma wasu ta hallu bina'u ala zalika jima'ul musulina a bisa wannan sai suka halatta jinin musulmai yanzu duk wannan maganar na sai na gaya maka yanzu ba wannan shine halin boko haram ba wannan ba shine halin salafawa ba wannan ba shine halin wahabiyawa ba wannan ba shine halin izala ba to wannan su ne firan wanda su ne wanda Allah ya Allah yake cewa dukkan su wuta za su je ka fahimci zancan ina so mu je a gurguje kan gaban ne ka gane ko suka halatta jinin musulmai wa kuma da dukiyansu gaba ɗaya kawai in dai kai baka cikin su kai kafiri ne kai da duk sallanka duk azumin ka duk zakanka yanzu ai akwai ka'ida guda ɗaya a izala Ka ce ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji, amma in baka ce kai alu sunna ba ma'ana in baka ce kai izala ba kai kafiri ne ba shine bambancin ba kawai sallah yadda muke yi din shine suke yi azumi da a'a bambancin mu baka ce kai sunanka izala ba baka ce sunanka ba wahabiye ba baka ce sunanka ba salafe ba an bayyana zancen to ana cikin wannan yanayin ne sai Allah ya bayyana wannan kuma ya faru ne a karni na uku ta hijira wayannan firak wanda suka ware a cikin jama'a suka suka bayyana faqayyaba Allahu tabaraka wa ta'ala fi awakhir zalikal asri imamaini sai Allah ya fito da wasu mutane guda biyu a ƙarshen wannan zamanin imamaini limamai guda biyu a haduhuma arabiyun ɗayansu balarabe wal ahar ɗayansu kuma a jami'u baki ammal arabiyu shi balaraben fa huwa abu hasan ash'ari shine abu hasan ash'ari wanda shine mazhabar mu a tauhidi an zan ko wa kana bil iraq a iraq ya kasance wa amal ajamiyu shi ko ba ajamiyan fa fuwa abu mansuru shine abu mansur an fahimci zancen ko shi kuma akidarsa maturidiyin wayannan ne su guda biyu ne ash'ariyawa da maturidiya wa kana bi biladil faris shi kuma a faris yake fakama suka su biyu ne sai suka tashi suka saya wa talamisu huma da almajiransu min ba'dihi ma bayan wayan nan bi raddin da raddi ala firaki shazza a bisa wayan nan kungiya masu me da Allah jiki masu kaza masu kaza suna yi ta musu raddi har suka kaba wannan addini wato a akida sahiha sai aka tabbatar da wannan akida sahiha bil adillati da dalilai Eh? hatta in hasar da dalalati sai hatta wayannan ma'abota bata duk suka karye wanka saru suka karye ba nusiba ilaihi ma to ku dawo zancan ku dawo da hankalinku ga wanda aka fara cewa alu sunna barayin suna izala wahabiyawa barayin suna asali mu aka fara gaya wa alu sunna ka gane ko to a wancan lokacin a karni na uku ka gane ko sai aka ce to kan nusiba ilaihi ma sai aka nasabtawa abu musa ash'ari da kuma shi wannan din. ka gane ko cewa ana ce musu ahalus sunnati ana ce musu ahalus sunna wai na su ahalus sunna na gaske yuqalu li ahli sunnati al-ash'ariyuna wai na su ahalus sunna na ash'ariyawa wa maturidiyuna da kuma maturidin wa shahidul wujudi ai waqi'ul mushahidatu ya ala zalika falau nazara al muhaqqiqu to mu dawo ina za mu samu dalilin da zai inganta mana ash'ariya yanzu muka zo karatun fa lokaci yayi eh to za mu kara kamar minti goma sha minti goma ka gane ko rawa hakim ya yan uwa ku dawo da hankalinku imam hakim ya ruwaito fil mustadraki wa ghayruhu da wani su annahu lama nazala qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kai imani da Allah da manzansa man yartadda minkum wanda yayi ridda a cikin ku an dinihi a bisa addininsa fa sawfa yati Allahu tasannu zai Allah zai zo da wasu jama'a fasaufa ya ci Allah bi kaumin Allah zai so da wasu jama'a yuhibbuhum wanda Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna san Allah azillatin alal mu'minina su kaskantattu ne a bisa muminai amma fa a izzatin alal kafirina su masu buwayan kafirai ne yujahiruna fi sabilillahi suna jihadi saboda Allah wala yakhafuna lawma tala'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika wancan nan ka fadu lillahi fadala ce ta ubangiji yuci manyan sha wanda Allah zai baiwa wanda ya ga dama wallahu wasiun alai Allah mai yarwa ne alimun kuma masani to ku dawo da hankalinku wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah lokacin da ayan nan ta sauka sai manzan Allah ya ce hum kaumuka ya aba musa abu musa ash'ariyu sahabin manzon Allah sai ya nuna shi a cikin jama'a fa wa auma'u bi ajihi ila abi musa Allah manzon Allah ya ishara da hannunsa ya nuna abu musa ya ce hum kaumuka wayannan su ne jama'arka wayannan mutanen da Allah ya siffanta su Allah ya jinjina musu to hum kaumuka su jama'arka ne to abu musa ash'ari nan a cikin jikokinsa ne aka samu eh, abi hasanul ash'ari mai akidar ash'ariya din a nan a zuriyarsa ya fita a cikin al'ummarsa muna da asali ko ba mu da asali kuma zan can akwai asali ko ba asali annabi zai yabi wanda bai san tauhidi ba annabi zai yabi wanda suka saba wa akidarsa to wannan shine akidar ash'ariyawa asalinta daga wannan ayan ne yayi falazina amanu man yarqadda minkum an dinihi فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يهابون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قومك يا موسى وأومأ بيده إلى أبي موسى الأشعري ya yi nuni da hannunsa ya ce ta wannan jama'anka ne ya abi musa su allah ya yaba su allah ya jinjinawa wakala imamul kushairiyu imamu kushairi ya ce atuba'u abi hasanul ash'ari min kauni mabiyan abi hasan ash'ari to daga jama'an abu musa ash'ari ne sahabin manzon allah to mu je وروى إمام أحمد وحاكم بسند صحيح عن صادق المصدوق حبيب رب العالمين an sake ruwaito hadisi daga imamu ahmad daga hakim da sanadi ingantacce daga muhammadu rasulullahi annahu kala la tubta hanna kusbandiniya wala ni'imal amiru amiru ha wala ni'imal jaishu zalika jaishu manzala ya ce za a yi fatahin kustantiniya a kasar rum ya ce to duk wanda wannan wannan fatayi na Kustantiniyan nan wala ni'imal amiru Amiru ha madalla da sarki sarki shugaban da ya jagoranci aka je aka yi fatahin Kustantiniya wala ni'imal jaishu madalla da runduna zalikal jaishu wannan rundunan da suka je suka yi fatahin Kustantiniya ba a yi fatahul kustantiniya ba sai bayan shekara 800 da hijira sahabai tun sahabai kowa yana kwaɗayin da su za a je idan an je sai ya gagara a dawo a take zuwa a tafi ya gagara har haka ake bugawa har aka zo karni na takwas bayazid ana ce masa bayazid da farko ya sa ɗansa da sojoji shi kansa din suka ya hada runduna saboda wannan kwaɗayin shi kansa ya shiga shi sarkin ya shiga cikin wannan runduna aka tafi gaba ɗaya aka kashe sojojin shi ma aka kama shi aka kashe shi daga baya ɗansa ana ce masa bayezi an zancen ko sai ya hada runduna mai karfi ya tafi ya yi fatahin ana ce masa muhammadul fatihu ya je ya yi fatahul kustantiniya kamar zance ko kuma ga abin da annabi ya faɗa a kansu wannan rundunar dukkansu 'yan aljanna ne in ji annabi muhammadu to shi wannan wanda ya yi fatahul kustantiniya ɗin wala kada ku tat kustantiniya ba da samaniya ta amin bayan shekara 800 da hijira su ibnu taymiya ma kare kamar ko fataha Sultano mujahid Muhammadu fatihu mujahid a ah, muhammadu fatihu rahimahullahu shi ya je ya yi fatakinsa allazi kana wanda mahallu shahid shi wannan wanda ya yi fatahin kustantiniya akidarsa maturidi jama'a kuna ji ko akidarsa maturidiyu mu kuma akidar mu ash'ari an bayyana ko al'akidatu kama huwa ma'alum kamar yadda yake sananne fabillahi na hada ku da Allah alaikum da Allah hal yamdahu nabi sallallahu alaihi wa sallama man halahu fil akidati yanzu manzon Allah zai yabi wanda suka saba masa a akida a farko a ash'ariya sai manzon Allah ya ce muka qaumuka ya abu musa ash'ariyu yanzu kuma manzala ya ce wanda za su yi fatihul Constantiniya dukkansu 'yan aljanna ne ya ce madalla da shugaban da ya jagoranci aka je aka yi fatihul kostantiniya madalla da rundunan da suka je suka yi bude shi shine a Rum a yanzu shine kasar abin nan salamu alaikum Shi ne ake cewa to ya tafi mu. amma zai zo ah, an banzancin ko da suka yi fatahin sai suka canja wa garin suna suka sa masa kai wato kuma bayan akidarsu maturiya kuma sufaye ne sai da suka mallaki duniya suka mallaki zaka ce sun mallaki duniya har saudiya tana karkashin mulkin su daular usmaniya ina ce daular usmaniya ba usmaniya na shehu usman daular usmaniya na wancan zamani shine daular usmaniya wanda har suka mallaki saudiya ma tana karkashin su a wannan lokacin kusan sun mallaki duk duniya ne da suka yi sukuti ba bai dade ba ba bai wuce karni guda daya da sukuti ba da daular su ta faɗi shi din ma shi wannan shugaban wannan lokacin ya shine ya ya ya ya janye sai aka rarraba kasashen aka ce kaza aka ce aka ce kaza an fahimta can to wannan shine to su wayannan mutane an fahimta can shine yanzu manzon Allah zai yabi mutanen da su ba mai kyau ba eh hal yamdahu nabiyu man halafa najahu shin manzon Allah zai yabi wanda suka zabawa suka sabawa sa eh? ba zai yaba ba wa ma ja bihi min alhaqi da abun da yazo daga cikin gaskiya la wallahi na ran sai muku da Allah fa hazani habarani wayannan labarai guda biyu na Abu Musa da wannan na a ah, Maturidiyya ya dullani su suke shiryarwa ala annal asha'irata cewa asha'irawa wa maturidiya kuma alal hakki su ne suke kan gaskiya wa sawabi su ne kuma suke kan daidai wa ya fi shahidun zai ishi shaida ala zalika anna malayin musulmi na fi akfaril ardi miliyoyin mutane a doron kasa a gurare daban-daban suna kan wannan akidan. miliyoyin mutane su suke kan wannan akidar an fahimci zancen a cikinsu fi akbarale ala mazhabi hazaini ne. kowannensu suna kan mazhabar wayannan limamai shugabanni guda biyu jalilai ne fa shafi'iyatu shafi'i a al'ummar ma mutane imamu shafi'i bi galibinsu suna kan wannan akidar na ash'ariya wa malikiya kulluhum malikawa gaba ɗayanmu da galibin mutane mutanen imamu shafi'i wa fudala'ul hanabila da masu girma na imamu da, hanabila wa badul hanafiya da sashin hanafiya a sha'iratu dukkan a sha'ira ne yanzu wani duk za su haɗu a kan bata mafi yawan mutanen shafi abin nan imam shafi'i dukkaninmu malikawa da masu girman hanabila malamansu wa ba'dul hanafiya da sashin hanafiya a sha'ira ne wa aglabul hanafiya da mafirin ja'in hanafiya wa ba'du shafi'iya da sashin shafiyawa maturidiya suna kan maturidiya ne wa kullukum muttafiquna dukkanin su sun tabbatar sun yi ittifaki fi usuli sun hadu a asali Allah ɗaya ne manzon Allah shine annabi annabi Muhammadu alqur'ani mu shine littafin mu shine qur'ani sallah azumi zakka duk an hadu a kan wannan la yaktalibuna ba su samu sabani ba wa tuwafiqu usuluhum usula sahabati tushensu ya hadu da tushen sahabbai duk akan abu guda ɗaya yake wa tabi'ina da tabi'ina wa man tabi'ahum da kuma wanda duk ya bi su an fahimci zancen to mu dawo zance su kuma yan izala me manzon Allah ya faɗa a kansu shine karshe wancan ka ai duk ba a gamsu ba yanzu to su kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce. kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ci fi akhir zaman zai zo a karshen zamani qaumun wasu jama'a hudasa'ul asnan masu kananan shekaru ul ahlam masu wawaye azance duk abin da ya zo bakin su zuwa zai kawai farfurta shi suke farfar kafiri mushriki da shi kuma duk daga manzan Allah ne an fahimta zancen ko na min khairi kaulil bariya suna faɗin fiyayyen zancen talikai mu sai addini musulunci sai sunnan manzon Allah sai abin da Allah ya faɗa sai abin da manzon Allah ya faɗa yaqtuluna ahlul islam suna kashe ma'abota musulunci duk akidan da suke kashe musulmai a duniya duk ban rabe kowa ba almajiran ibnu taymiya ne almajiran ibnu abdul wahab ne boko haram ashababu kaza wa kaza duk na duniya inda akwai wata kungiya ta yan ta'addanci kuna sallah a masallaci a samu kubbam kana sallah a zo a harbe ka kana sallah a zo a yanka ka a ɗauki matan a aji a zina da su su ɗauki dukiyarka su tafi na duk duniya na duk duniya almajiran ibnu taymiya ne na duk duniya almajiran ibnu abdul wahab ne su ne wanda suke intisabi da wahabiyya yadda kamar mu muke intisabi da ash'ariya da maturidiya to su kuma intisabin su shine izuwa ga Muhammadu ibnu Abdul wahab shi Imam Muhammadu ibnu Abdul wahab shi ma a zamanin sa mutanen da ya kashe musulman da ya kashe musulman da ya ya fi na Boko Haram ku fahimci karatun malam yawa shi wancan na rum da nake mana nan shine yanzu ana cewa garin Istanbul istanbul na babban birni wani kasa ne eh turkiya toki ne to a kasar toki ne su suka yi fatahul kustantiniya kuma sufaye ne mana kuma ɗarika shekara dubu da har zuwa yau ne ɗarika yanzu wannan duk jama'an nan Allah ya tattara su ya sa su wuta kudin da baka wuce cikin cokoli ba kai akwai 'yan iska ai anan za ka gane cewa ina ne aswadu a azam ina ne taron dandoson jama'a ina ne kuma firan wanda suka ware 'yan kaɗan karkaru yadullahi ma aljama'a man shazza shazza ilan nari abu zan can to muje. lokaci ko bari karasa hadisi na sinannu a ya za mun zo mu kuma ya mu bari ai karatu a haɗe suke kamar zancen ko na adul islam suna kashe mutane musulunci wa yadda yadda'una adul awsan ba ruwansu da kafirai ba ruwansu da mushrikai ka bauta wa duk wanda zaka bauta wa ba ruwansu da kai amma kai musulmi mai la ilaha illallah mai sallah mai azumi kai ne damuwansu kai ne problem nasu kai ne hawan jininsu amma zancen ko to kassun lihiya ba wayannan mutane masu dogon kebu ne muhammadu rasulullah ne yake me yasa za su so annabi shi yasa suke cewa bai san gaibu ba shi yasa suke cewa shi yasa suke nakasa shi dan yayi tonon silili kassun lihiya imam buhari ya kawo wannan hadisi buhari muslim nisa'i tirmizi abu dauda ibnu majah duk sun rawaito wannan hadisi da nake magana imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi za ka iya cewa ya kai matsayin mutawatir hadisin nan gangarau ne kuma kuma siffofi na duk duniya ya san siffofi ne na yan izala siffofi ne na wahabiyawa siffofi ne na shaidanu mukassiri na siya masu dogon kebu masu dangalallen wando <laughs> <laughs> wani addini ba a fili yake ba tarwal ba ni na faɗa ba manzon Allah ya faɗa hadisi kuma yana Bukhari Muslim bala ni na faɗa balle ka ji haushi na babana ne ya faɗa balle ka ji haushin babana a gidan mu aka faɗi hadisi ba ma a mu mai duguri aka rubuta ba <laughs> wallahi tallahi balle ka ji haushi na abban zaka zage ni kawai zan can ko muhalliqin ru'us masu aske kai yuhsinuna al suna kyautata mu ahlus sunnah akwai yan iska wallahi kai bakin mutum tukururu wai dole wai assalamu alaikum wa ga maka malam ka fada ko assalamu alaikum ne to sai kai min wani kakkarya murya da sauransu na san kai babanka baki ne uwarka baka ce kamar zancen ko yuhsinuna alqil suna kyautata zance musai sunna musai kaza wato shine malamai abin da suke faɗa zuma ne da dafi kasan zuma akwai daɗi ai ko sai aka zuba dafi a ciki idan mutum ya lashe ya zai wannan shine izala shine yuksinuna alqil in ka bi zancen su zance ne mai daɗi annabi bai ba mu sai abin da annabi ya aikata ka gane ko sai su ɗaura ka akan karya kumfa ne gaba ɗaya minti kaɗan sai gane a shekai fa kana nan fankau fa yau an zan ce ko wa unal alfil suna muna na aiki suna muna na aiki su kafurta wannan su mushrikanta wannan su zagi wannan su ci mutuncin wannan ba sa ganin girman na gaba da su ba sa ganin girman manya ba sa kyautata wa kowa na mata mutane da sunan sunna cin dukiyar mutane ba shi amana ka gani ka gane ko to sun siya rago sun kai wa babanninsu babansu sun siya nono sun kai wa jatumarsu sun canja sunansu to shine wai shi unar fil sun kashe musulmai sun sawa musulmai bomb sun yanka musulmai sun ya jima'i da matayen musulmai sun cinye dukiyar musulmai in ji waye in ji annabi muhammadu yanzu duk bai faru ba wani abu to abin zancen yad'una ila kitabullahi suna kira izuwa ga littafin Allah kar su yaudare ka inji manzon Allah walaisu minhu fi shay'in ba abin da ya hada su da littafin ubangiji littafi yayi gabar su sun yi konacha wallahi tallahi ba su da gami da littafin ubangiji in ji wa in ji manzan Allah وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين يقبلون هذه الصفات ga wanda suka rike manzo Allah ya ce akan inda kuka gamu da su kaji ga umarni manzon Allah faqtuluhum ku kashe su ba musulmai bane bai sai ba fa fa inna qatlahum ajru liman qatalahum wanda ya kashe su akwai sakamako gwaggwa bayan wal kiyamati a ranar kiyama kala annabi sallallahu alaihi wasallam fa in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla adin inda ni muhammadur rasulullah zan hadu da su yace zan yi musu kisan adawa kafirai ne mushrikai ne manzon Allah yayi gabar su sun yi yamma a yamman ma faransa suka yi me za a yi da izala to wannan shi ne. ya ba ku ji asalin mu ba in akwai wanda ya su kuma ga asalin su daga manzon Allah saboda haka albishirin ku kuma sati mai zuwa za a yi goron sallah kuma akwai mu'assasatu zawiyar tijjaniya na adamawa wanda tana karkashin modibo daware eh chairman din na state da chairman din masu wa'azi na adamawa da sauransu duk sati mai zuwa suna nan eh, za su zo su yi goro sallah a nan اللهم صل على محمد شبا زكيا اللهم صل على محمد كهلا مرضيا اللهم صل على موسى كان في المادي سبيا سبحان ربك رب العزه عما يصفون